دائما وكفى شكرا على الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لن يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إلى هذا العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدفادوات من أن يمتي نران الليتنين واندا يدي دي دي شابكي قوة جمال الآخرة يجرم منذ صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu biladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da farko akwai tambaya guda biyu wanda mai tambaya ta farko yana sake tambaya dangane da hadisan da muka karanta satin da ya gabata wanda anas ibn malik ya ruwaito hadisai guda 2286 sannan eh, mai tambaya ta biyu kuma yana magana akan shin kistar annabu musa da islam da muka faɗa shin kistar ta inganta tabbas kistar ta inganta wanda idan ka duba cikin sahih bukari wannan kista ingantacciya ce cewa annabu musa alaihi salam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta rayuwar shi ta zo ƙarshe Allah ya turo mala'ika na mutuwa ya zo mai asura ta ɗan adam bayan annabi Musa alaihi salam sun ci karo da mala'ikan mutuwa ya mai bayani akan cewa lallai fa ajalin ka ya zo nan Musa alaihi salam saboda mutum ne mai zafi nan take ɗauki hannun shi ya mari mala'ikan mutuwa kuma sai da idan shi ya tsiyaye wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa hikima shi shi ya kaddara haka ya faru ba wai don kasancewa mutum ya ga kamar abin wani garibi wani bakon labari ba ne zance ne wanda yake ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu sannan wannan karatu da muke gabatarwa yana da kyau kamar da muka faɗa kowa ya dinga da littafi ya zama kana bin littafin ana karantawa da kai zai sanya mutum ya kara fahimtar karatun fiye da a ce mutum kawai ba kallon inda ake karantawa ke yi ba wanda littafin za a same shi a wajen malam adam kame da aka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a fatan ban manta ba muna cikin wani littafi namu na riyadu salihin wanda kuma muna bayi na uku ko hadifi na takwas makaranta satin da ya gabata yau darasi na shida ko insha Allah ta'ala kuma za mu tashi akan hadifi na 29 bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني قد اختبر هدنا فارسل يخرج السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده عدد مسمى فلتقضي ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأعقده في سجده ونفسه تقهقر ففرت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي روايته في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمن وأن حديثنا أبو زيد أبو زيد shine Usama bin Zaid bin Haritha maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Zaid mahaifin Zaid shine Usama bin Zaid Usama bin Zaid bin Haritha wanda ake mai take da hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah wannan sahabi mai daraja Usama bin Zaid ɗa ne a gurin Zaid bin Haritha wanda in ba kuma ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jingina shi a matsayin kamar dan shi wanda da ana kiran shi zaid bin muhammad wanda ubangiji ta Allah ya saukar da ayoyi farkon suratul ahzab cewa daga yau babu tabanni babu wanda zai dauki wani da ya jingina ya dinga amsa ya dinga amsa sunan shi ba wai mahaifin shi na asali ba dole mutum ya dinga amsa sunan mahaifinka ko da mahaifin naka yayi ina fata muna fahimta da wannan dalili Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana a farkon suratul ahzab يكي تمنى يا أيها النبي اتق الله ولا تبع الكافرين المنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أبناءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وهو أبطب عند الله fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad wa mawalikum to da wannan dalili Allah subhanahu wataala ya ce ku dinga kiransu da sunayen iyayensu wannan shine fa adubci a wajen Allah amma da ana kan shi Zaidu bin Muhammad to da wannan dalili Allah subhanahu wataala ya sanya a dinga kan shi Zaidu bin Haritha saboda shi bawa ne na Khadija radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautai shi shi ko manzo Allah ya yanta shi da manzo Allah ya yanta shi shi Zaid bin Haritha to da ya aure shi Zaid bin Haritha sai ya yi da ya sanya mai suna Usama to shi Zaid din masoyi ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana matukar kaunar shi to da ya yi da sai kasance dan shi kanshi Usama din ma manzon Allah yana matukar sai shi so wanda yake na hakika so wanda yake na gaskiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kame da hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisi na dubu ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito da ya kalli Usama bin Zaid sai manzo Allah ya daga hannunsa sama sai ya ce Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ina son Usama bin Zaid shi da mahaifinsa ya Allah ka so su gaba ɗayan su bayan wannan ruwaya ta tabbata kuma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Usama bin Zaid ya fito sai manzon Allah ya fara share fuskar shi saboda gumi da ya gani a fuskar shi yana kokarin zai share kinan sai sai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah da'ni an fa'ila kyale ni in share mai sai manzon Allah ya ce to lallai yana nuna cewa ke ma dole fa alayki an tuhibbihi fa inni uhibbuhu ke ma ki so shi ni ma domin ina kan shi bayan wannan an ƙara samun wata ruwaya ta alhisham addustuwa'i yake cewa lallai akwai abin soyayya matuka a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan sahabi mai daraja Usama bin Zaid ina fata muna ganewa ashe nan duk inda mutum ya ji wannan suna Usama bin Zaid lalle ya gane masoyi dan masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina fata muna ganewa wannan shine Usama bin Zaid wanda shi ne ruwaito mana wannan hadisi usama bin zaid bin haditha maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana kin shi maula idan aka ce maula shine masoyi wanda yake bawa ne aka yanta shi sai zamo yana tare da mai gidansa wannan shine maula ina fata mana ganewa maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi masoyinsa kuma dan masoyinsa radiyallahu anhu ma Allah kara masa yadda قال شيء أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yi aiki zuwa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inna bini qad tubira lallai ɗana ya zo gargara lallai ɗana ya zo dab bakin mutuwa kalma ta al-ihtidar kalma ce da idan mutum ya zo dab da lokacin da mala'iku za su ɗauki ran shi al-muhtadir in aka ce al-muhtabir shine wanda mala'ikun Allah sun zo dab da za su dauki ran shi yana dab da zai bar duniya kamar da ubangiji ta'ala ke cewa lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai waɗanda suna nan mala'iku ne dab da lokacin da mutum zai bar duniya za su zo su ɗauki ranka yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah to idan mutum ya zo gargara kamar yadda shi wannan yaro ya zo gargara sai ta aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace fashhadna ka zo mana ka halarci gurin nan mana domin manzon Allah idan ya zo akwai alheri a gurin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai abin da zai iya karantar da al'umma da al'umma za ta karu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin akwai watakila addu'a da zai yi watakila yaron in ma tafiya zai yi zai koma ga Allah to watakila sai ya samu babban masauki a wajen Allah to shi yasa take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo domin dan ya zo gargara yana dabda bakin boda zai bar duniya wannan al'amari na mutum ya zo ya tsaya a bakin gaba zai bar duniya wannan mataki ne ga duk ɗan adam da ya zo duniya to dole sai ya wannan mataki ko kaki ko kaso sai ka zo da wannan dalili yawanci magabata idan mutum ya zo daidai gargara ya zo bakin gaba ya zo bakin boda irin wannan to nan kokari ake yi kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 916 manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa laqinu mautakum la ilaha illallah ko laqana mamatanku la ilaha illallah a lokacin sai ai kokari a dinga cewa la ilaha illallah a kusa da shi yana ji ba wai cewa za a yi kace la ilaha illallah idan aka ce kace zafin mutuwa sai ta yi ba sai ce ba zai faɗa ba akwai mutumin da idan aka ce kace la ilaha illallah a daidai wannan gaba to kamar an ƙara zuba mai wuta sai ya ce kai ba zan faɗa ba wani ma sai ya ce inna rabbi zalamani ubangiji na zalunce ni idan ka duba cikin littafin ibn rajab alhambali jami'ar jami'ul ulum wal hikam shafi na hamsin yake cewa akwai bayin Allah da idan suka zo mutuwa suna irin bakin wannan gaba za ka ga abin mamaki za ka ga abin tashin hankali akwai mutumin da idan ya zo bakin gaban nan ana cewa ka ce la ilaha illallah sai ka je yana cewa da Allah ku duba min ina kayan nan nawa yake ku duba min ina abu kaza yake a duba min kaza a yana faɗan haka yana cikin haka haka zai koma ga Allah kalmar dai ba zai iya faɗan ta ba mutum nawa ne a cikin wannan zamanin ya zo daidai bakin wannan gaba za a zo ana ce aka ce la ilaha illallah zai kalli wannan ya kalli wannan yana dariya haka zai koma ga Allah yana dariya mutum nawa ne za zo yana bakin wannan gargara ana cewa ka ce la ilaha illallah amma yana kallon mutane yana ɓata rai yana ganin gaba ɗaya kamar shi kawai an zalunce shi kamar ma shi gaba ɗaya Allah matsakin sarki bai kyautata mai ba mutum nawa ne zai zo daidai bakin wannan gaba za a zo ana ce mai ka ce la ilaha illallah amma za ka samu watakila ma kini ni tana na yake cewa mutum nawa ne zai zo dai bakin wannan gaba a yi ƙoƙarin domin ya faɗi kalmar da za ta kasantar da shi da Allah ma ba zai iya faɗa ba amma magabata mutanen kirki kamar abdulmalik bin marwan lokacin da ya zo dab da zai mutu yar shi tana kusa da shi kawai sai ta ji babanta ya daga idanunsa sama yana cewa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ina faɗan wannan haka kawai koma ga Allah haka bayin Allah na ƙwarya take Sufyan al-Thawri sufyan bin uyayna yana ba da labari yake cewa na yi mafarki wani irin hali wannan bawan Allah yake ciki saboda mutum Allah ne abidun zahid mai bauta ga Allah ne kuma mai matukar komawa ga Allah ne wani hali yake ciki nan take yace kawai da yayi mafarki sai Allah ya hada ran shi da ran Sufyan sauri ya hadu sai yake tambayan Sufyan sauri wai menene yake faruwa ne a lahiran nan ne sai ke cewa ai magana ta kare ai mu ga muna cikin ni'ima babu abin da mutum zai yi illa ya koma zuwa ga Allah sai ce to a wani hali kake ciki sai ce bakhin bakhin al'amarin ya kai karshe ma alladin an'ama Allahu alaihim min annabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin bayan ya gama faɗa mai wannan kuma sai ce limisli hadha falyamal al'amilun kaga ya samu tagomashi a wajen Allah ya samu abin da ake bukata ɗaya daga cikin magabata aka same shi a cikin halin da yake ciki ɗaya daga cikin magawata ya mafarki ya shi ya ce wani hali kake ciki sai ce ya laita qaumi ya alamun bima ga li rabbi wa ja'alani min al-mukramin to bayan Allah na kwarai wannan guri ne mai matukar muhimmanci idan mutum ya zo daidai bakin wannan gaba da zai bar duniya to kokari mutum yake yi yayi kokari ya ga lallai ya faɗi wata kalma za ta kasance da shi zuwa ga Allah Aisha radiyallahu anha kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi na 4404 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2444 Aisha take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiyar da zai bar duniya wa huwa mustamidun ilayya manzon Allah ya jingina zuwa gare ni kawai sai ta ga manzon Allah ya daga kanshi sama yana yana Allahumma fi rafiq al-a'la Allahumma fi rafiq ala ya Allah zuwa tawaga wacce take madaukakiya zuwa sama addu'a da manzon Allah yake kenan har ya haɗu ga Allah bayan Allah na kwarai abin da suke faɗa kenan to a nan gurin ita ɗaya daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aiko zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan lalle yazo fashhadna fa arsala sai manzon Allah ya aika yuqri'u salama yana karanta sallama wannan shine kallama ta aminci idan mutum zai aika maka da gaisuwa zai ce yi ƙuri'u laka salam yana gai da kai kenan ina fata mun gani sai manzon Allah ya aika yi ƙuri'u salama yana karanta me sallama wannan dai sallama din nan da muka sani assalamu alaikum wannan aminci da muke faɗa din nan domin tana zuwa da ma'anoni kamar guda biyu zaka iya cewa yi ƙuri'u laka salam ma'ana yana gai da kai ina fata muna ganewa ya za ka iya cewa yi ƙuri usalam ma'anansa yana cewa amincin Allah a gare ka yana maka sallama irin ta musulunci ina fata muna ganewa kowane ɗaya aka faɗe shi a daidai gabar da ake bukata to ma'anar shi ta fito fili idan aka ce ma mutum yi ƙuri ulaka salam ma'ana yana gaida kai ina fata muna ganewa domin kalma ce da take ita kanta Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da ita kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan ibnu maja hadisi na 184 sannan albazar a cikin kashful aktar ya fitar da hadisin hadisi na 2253 sannan ɗaya daga cikin magabata ana kin shi albusiri a cikin wani littafi nasa ya fitar da hadisin hadisi na 96 sannan kuma albani ya fitar da hadisin a cikin tahqiqut fahawi hadisi na 141 yake cewa Allah subhanahu wataala yayin da 'yan aljanna suke cikin gidan aljanna suna cikin shakatawa iz tala'a alaihim sai Allah ya leko gidan aljanna Allah sa mana daga ciki yayin da Allah subhanahu wa ta'ala zai leko gidan aljanna gaba daya sai yan aljanna su ga irin haske ya shigo gidan aljanna hasken da ba taba gani irin shi ba kawai sai su ji Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi wannan shamakin da ya sanya ba a gani shi kawai sai a ga Allah jara jara ana ganin Allah sai Allah ce assalamu alaikum ya ahlal janna amincin Allah gari ku ya aljanna Allah sa mana daga ciki kaga wannan shine fadin Allah subhanahu wataala salamun qawlan min rabbir rahim to kaga wannan ya nuna cewa hatta Allah subhanahu wataala kalmar da yake amfani da ita kenan wajen gaisuwa sallama ina fata muna ganewa wannan kuma ita ce gaisuwa ma da mala'ikun Allah kansu suke yi wannan in ka koma farkon suratul hud ubangiji ta'ala yana labarta mana yayin da mala'ikun Allah suka zo gurin annabi Ibrahim alayhi salam wal qad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin halim lokacin da suka zo gurin annabi Ibrahim alayhi salam qalu salama sai suka ce amincin Allah ma'ana assalamu alaikum shi ma yace qala salam amincin Allah fama labitha an ja'a bi ijlin halim haka nan idan ka koma farkon eh, farkon suratul zariyat shafi na farko nan ma zaka ji ubangiji ta ala na labar zaman hal ataka hadithu bayf ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun nan ma kaga malaikun Allah da suka zo amincin Allah suka faɗa ashe kenan wannan gaisuwa ita ce gaisuwar da mutane ake bukatar su dinga yin ta domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aika da kalma ta sallama zuwa ga wannan mata domin me ya san cewa hukuncin Allah babu wanda ya sai mai dashi kuma wannan sallamar ita ce ake bukatar mutum ba dinga yin ta yau da gobe ita ce ake bukatar yau da gobe ya zama duk inda mutum zai shiga ya dinga faɗanta kamar da hadisi ya tabbata cikin sayi muslim hadisi na hamsin da hudu sannan hadisin ya tabbata cikin sun abi dawud hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da casa'in da uku sannan hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari kamar da ruwa ya ta zo ta bakin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awala ala awala ajullukum shin bazan nuna muku ala shay'in akan wani abu idza fa'altum tahabbtum wanda idan kun aika gashi za ku so juna ba sai sabai suka ce bala a fada mana sai manzo Allah ce afshu salama bainakum ku dinga yadda sallama tsakanin ku kaga wannan amincin assalamu alaikum assalamu alaikum abu ne wanda yake mai matukar tasiri da muhimmanci da ake bukata a cikin al'umma musulmi a dinga yi shi sa ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi abu kufayl a da shi da abdullahi bin umar sukan shiga cikin kasuwa ba su da aiki da suke sai sallama kawai a'a abdullahi bin umar sai zo ya kira Abufail sai ce kufail zo mu tafi kasuwa mana sai ce me zani sai ce zamu je mu dan abin nan ne mu dawo sai su shiga sai yake cewa duk inda suka je abin da yake bashi mamaki wanda yake zaune da wanda yake tsaye da wanda yake ciniki da wanda ma baya ciniki da wanda kai surutu yake da wanda ma baya surutu duk wanda suka haɗe shi assalamu alaikum assalamu alaikum tun da ka saba har dare abin da suke kina sai a kufai ne ce washe gari da abdullahi bin umar ya zo ya ce zo mu tafi kasuwa sai ce me za mu je mu yi sai ce ah, me za mu yi sai ce ka faɗa mana sai ce ya za mu je mu yi abin da muka saba sai ce ka ina kawai kai shi kenan mu tafi kasuwa sai ce kai gafara ka ba mu guri muna zuwa ne kasuwan nan min ajli an nusallima ala mallakina dan kawai mu sallama ga wanda muka haɗu domin mu samu ladan wannan sallamar kawai da wannan dalili kawai da ya kalle su sai ce gidan Allah ka zo mu tafi da wani katon cikin ka domin ya dan katon ciki haka malamai suke ce wannan ba laifi bane mutum ya dinga kokari ya tsabbaka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya dace da wani lada wanda yake Allah subhanahu wataala ya tare da shi ga bayinsa na kware Allah gafarta mana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsala sai aika yuqri salama yana karanta sallama wa yaqulu kuma yana fadan cewa inna lillahi ma akhadha lallai yana ga Allah abin da ya karfa inna lillahi ma aqada lallai yana ga Allah ma aqada abin da ya karfa wa lahu ma a'ta kuma yana gare shi ma a'ta abin da ya bayar duka na shi ma'ana na Allah ne abin da ya bayar ina fata muna ganewa na Allah ne abin da ya rike shine inna lillahi ma akaza na Allah ne abin da me ya riƙe walahu ma a'ba kuma gare shi abin da ya bayar abin da ya bayar din ma nashi ne wa kullu shay'in kun abu indahu a wajen Allah bi ajalin musamma iya da ajali wanda aka ambace shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mata da shi sai ya ce mata faltasbir ya yi haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi lada a wajen Allah wannan ita ce kalmar ta ta'aziyya domin zala sallam da aka aiko mai da sakon ya fahimci cewa fa lallai yaron fa yana bakin boda zai ba duniya ne sai aika mata da wannan ta'aziyya wani ita ce ta'aziyya duk mutumin da je zai yi ta'aziyya a guri da aka yi rasuwa ta wannan kalmar ta'aziyya da zai faɗa kenan inna lillahi ma lallai na Allah ne abin da me ya rike walahu ma a'ta kuma nashi ne abin da me ya bayar wa kullu shay'in ko wani abu indahu a wajensa bi ajalin musamma iya da ajali wanda aka ambace shi iya da ajali wanda to kaga wannan ita ce ta'aziyya malamai suka ce babu ta'aziyyar da tafi mutum ya faɗi wannan wa domin ita manzon Allah ya faɗa amma za ka samu waɗansu malamai suna hassana cewa ba laifi ba bane mutum ya ce a ahsanallahu azaka wa a'zama ajraka ko to duka waɗannan malamai suka ce eh ka iya faɗa amma dai ka faɗi wanda manzon Allah ya faɗa domin ka dace da sunna ina fata muna ganewa da manzon Allah ya faɗa mata wannan kalma ya ce lallai fa ta sani cewa abinda Allah ya rike nashi ne domin kaga wani yana nuna maka tauhidi ya nuna maka cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi da ikon ya rike abin da ya ga dama wa lahu ma a'ta kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da abin da ya bayar wa kullu shay'in kuna bi indahu aw dansa bi ajalin musamma iya da ajali wanda yake an ambace shi sai manzo Allah ce faltasbir sai haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi ladan Allah babu abin da mutum zai yi a daidai wannan lokaci illa ya haƙuri idan ka ce ma ba za ka yi haƙuri ba babu yadda za ka yi domin a lokacin da ɗan adam ya zo bakin gargara irin wannan to abubuwa guda hudu sun same shi na farko a tasahhur na biyu kuma a sabr na uku a riba na hudu a ash-shukr at shi ne fushi domin wani idan bala'i ya faɗo mai a daidai lokacin to fa fushi yake ana samu ko ba samu daga bala'in ya zo zai rikice zai ta fushi iya maganganu marasa kyau maganganu marasa daɗi maganganu marasa kyau wanda a wannan lokaci babu abin da mutum ya kamata ya yi illa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma wani a wannan lokacin zai fara maganganu ya fara waɗansu abubuwa mara kyau hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1298 sanan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 103 manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa laysa minna man shaqqa al-juyuba baya tare da mu wanda yake yayyaga aljuhur rigarsa ko bakin rigarsa yana yagawa wada adi da'awar jahiliya yana kiraye kiraye yana maganganu da irin maganganu irin na jahiliya wannan baya tare da mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani idan ya zo ya haɗu da masifa irin wannan za ka ji maganganu marasa kyau wani maganganun ma gaba ɗaya na nuna wa Allah bai kyauta mai bane ana samu ko ba samu kawai wani idan masifa ta faɗo mai yaga ce ni tukwa ne ya za mu yi eh gashi nan dai wanda dole ka yi haƙuri in ma baka yi haƙuri ba to ya za ka yi shi sa malamai suka ce dole ne idan mutum musiba ta same shi والصبر في والصبر والصبر في مثل هذه اسم لمره ولكن عواقبه أحلى من العسل mutum ya yi haƙuri shi ya fi mai domin ƙarshen abin da za samu ya fi zaƙin zuma zaƙi a wajen Allah domin haƙurin da za ka yi za ka samu tagomashi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin mutum ya kasance cikin kaman yadda sifofin annabawan Allah suke annabawan Allah kamar annabi Isma'il da annabi Al-Yasa Allah ya ambace su mutane masu haƙuri wa Isma'ila wal Yasa'a wa Zalkifl sai Allah ce kullun min as-sabirin karshen haƙuri kenan to shi sa nan manzo Allah sun da ya aika mata da wannan tafiya sai ce fal tasbir sai haƙuri a ko menene ce kai haƙuri hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi na 1885 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu katada yana ba da labari dangane da jihadi kansa sai mutum ya yi haƙuri sai buɗan bakin wani mutum sai ya tashi cikin sabon manzala Allah sai ce ya rasulullah yanzu a tukaffaru an ni ya yanzu za a kankare min zurbaina a ra'aita in kutiltu yanzu ka ban labari idan aka kashe ni za a kankare min zurbaina gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh za a kankare maka ka amma da sharadi sharadin shine in sabarta wahtasabta in yi hakuri ka nemi lada a wajen Allah Mukubilan ghayra mudbir kana mai fuskantan abokan gaba ba wai kana juya baya ba kaga babu tsoro kenan sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna jibril qala li zalik malaika jibril ne ya faɗa mun haka dazu dazun nan dole mutum sai ya hakuri kuma sai ya nemi lada wajen wa a wajen Allah to anan ne mutum zai dace da lada a wajen Allah amma ka kawai baka yi hakuri ba kada ka dauka wa Allah subhanahu wa ta'ala zai jikanka kada ka ɗauka cewa Allah subhanahu wa ta'ala kai ma zai maka abin da kake so domin a irin wannan lokaci da mutum ciwo ya tsanani to haƙuri kawai za a yi yana iya yiwa a wannan gabar da manzo Allah ya koda ta'aziyyar nan mutum yana gab da zai ba duniya ko shi sa manzo Allah ya kama ta ta'aziyya domin akwai mutumin da idan ya kama ciwo wani zai iya yin shekara goma yana ciwo amma sai dan ganin kamar Allah bai kyauta mai ba domin haƙuri malamai suka ce kashi uku ne akwai as-sabru billahi akwai asabru billahi haƙuri da Allah ina fata muna ganewa akwai kuma asabru ma'allahi akwai haƙuri tare da Allah akwai asabru billahi asabru ma'allahi kuma asabru minallahi ina fata muna ganewa asabru billahi ka yi haƙuri da Allah domin ne ka nemi Allah ya taimake ka ya datar da kai a wajen ka samu haƙuri domin idan Allah bai ga dama ya datar da kai ka zo ka samu haƙuri ba ai ba za ka yi haƙurin ba as-sabru ma Allah haƙuri tare da Allah shine as-sabru ma ahkamihi wa shar'ihi haƙuri tare da hukunce hukuncen Allah da shari'ar Allah dole mutum haƙuri da shari'ar Allah as-sabru lillahi na uku kenan as-sabru lillahi haƙuri ga Allah to wannan haƙurin dole ne ka yi haƙuri idan ya sauka maka da masifa idan Allah ya jefa maka musiba da bala'i to dole ka hakuri da shi kamar annabi ayyub alaihi salam hadisi ya tabbata annabi ayyub alaihi salam babu mutumin da ya hakuri da jarrabawar Allah fiye da annabi ayyub alaihi salam wanda malamai suna ta kawo kissoshi marasa inganci cewa annabi ayyub alaihi salam iya da 'ya'ya guda bakwai Allah ya karfi guda ɗaya ba a yi kwana bakwai ba na biyun ya mutu ba a yi kwana bakwai ba na ukun ya mutu ba a yi bakwai ba na hudun ya mutu ba a yi bakwai ba na biyar ɗin ya mutu ba a yi bakwai ba na shirin ya mutu ba a yi bakwai ba na bakwai ya mutu amma malamai sun ce wannan kisar fi hakar ibn wa buhtan akwai karerai wanda yake bai inganta ba wata ruwaya ta inganta ruwaya da ta inganta shine annabi ayyub alayhi salam kame da Allah ya labarta mana cewa inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab to tunda Allah ya kufanta shi da wannan to hadisi garari ya garo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin at-Tabarani a cikin al-Kabir mujalladi na goma hadisi na biyar da tamanin sannan hadisin ya tabbata Abu ya ala ya ambace shi hadisi na dubu uku da da shida saba'in sannan Ibn Hibban ya ambace hadisin hadisi na takwas sannan hadisin ya tabbata Abu al-Bazzar ya ambace hadisin a cikin Kashful Astar hadisi na dubu uku da da shida saba'in sannan al-Bazzar ya saki tabbatan tabbatan hadisin a cikin almatalibul aliya hadisi na 3450 sannan wato imamu abu hakim ya ambaci hadithin shi ma mujalladi na biyu hadithi na biyar sannan abu nu'aym ya ambaci hadithin mujalladi na uku hadithi na uku da saba'in da da hudu hadithi na biyar sannan albani ya inganta hadithin a cikin sahiha hadithi na 17 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari ta inna ayyuba nabiyullah labita fi bala'ihi 18 sana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ayyub alaihi salam annabin Allah ne ya zauna a cikin bala'i bala'i da Allah ya jarabe shi sai da shekara 18 kaga annabawan Allah kenan yanzu wani kai bala'i na shekara ɗaya kawai zai gaji wani zai same shi na gaida shi wani ba ka da lafiya sai ce hmm. yanzu halin da kake cike nan hmm. zuciya so take ya faɗi wani abakan Allah ma ba zai iya faɗa ba ya faɗa mana ya halaka amma annabin Allah ya shekara goma sha takwas ka duba fa annabin Allah ne in akwai ɗan gata ai babu kama annabin Allah to amma shekara sha takwas amma hatta kai manzo Allah ke cewa hatta da fadhu al-qarib wal bayyin makusantan shi da masu nesa ma kowa ya guje shi kai mutum biyu ne kawai suka rage yanzu manzo Allah suke kai mai ziyara har ɗaya ma wata ran sai ce kai kullum mu kaɗai muke zuwa sai ce kai wani kai laqad aznaba ayyubu dhanban ma aznabahu ahadun min al-alamin annabi ayyub yayi yi da duk duniya yana ganin babu wanda ya taba yin zunubin da yi sai dan yake saboda me sai ce haba munzu samani ashara sana saboda shekara 18 lam yarhamuhu Allah wa yaktifu ma bihi Allah bai yayi mai ba bai ji kanta ba shekara 18 takwas kaga yanzu inda wani mai hankali zai tashi ko to amma yadda ake yin hakuri kenan shine mutum falsafir wal tahtabir kai hakuri wal tahtasib kuma ka nemi lada a wajen Allah a wajen wa ake neman lada Allah da yake a yi haƙurin ai shi ne asalin mai haƙurin tukuna don haka da yake daga cikin sunayen shi akwai asabuwa shi mai haƙuri ne to sai Allah ya lankaya mana domin mu ma mu zama masu haƙuri domin su ce ta Allah wanda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu bakwai da da da hudu saba'in ɗari takwas. sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadithi na 2802 sannan hadisin ya tabbata cikin muslim imam ahmad mujallali na hudu hadithi na 140 sannan abdurrazzaq a cikin al-mustaf ya ambaci hadisin hadisi na 2252 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa ma ahadun asbara babu mutumin da yake mafi haƙuri min Allah subhanahu wa ta'ala fiye da Allah subhanahu wa ta'ala yad'una lahu alwalad tana kiran Allah tana cewa yana da yana da da amma yu'atihim wa yarzuqum duk haka kuma Allah yana ba su lafiya azurta su akwai hakuri irin Allah وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس بعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بعلمه وبسمعه هذا وهذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل عوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران babu mai haƙuri irin shi ana cutar da shi ana cewa iya da ɗan duk faɗa mai abubuwa a yi zalunci a gidan duniya ya ce kada a yi baɗala ya ce kada a yi shekantaka amma kowa shekantaka da yake yi wannan ya ɓuya a lungu wannan ya ɓuya a can ya yi duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai halakar da duniya ba inda ya ga dama a kifta ɗaya ko sai ya halakar da duniyar amma duka haƙurin shi ne ya sanya sai ya ƙyala duniyar gaba ɗaya ka gauna haka to kaga tunda Allah shine mai hakuri shi sa ya sanya mana alama mu ma mu zo masu hakuri shi yasa annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma aqada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ta yi haƙuri kuma ta domin lada a wajen Allah fa arsalat ilaihi sai ta aika zuwa gare shi tuqsimu alaihi tana rantsuwa a gare shi la ya'tiyannaha lallai tabbas sai ya mata idan tana ganin manzo Allah akwai abin da zai aiko fa qama sai manzo Allah ya tashi ma'ahu sa'ad bin ubada tare da shi akwai sa'ad bin ubada domin manzo Allah bai cika fita shi kadai ba Yau ce daga zai fita sahabbai ba sa kyale shi tafi shi kadai sa'ad bin ubada ya biyo manzon Allah wa mu'adh bin jabal da mu'adh bin jabal da ubay bin ka'ab da ubay bin ka'ab da zaid bin thabit da zaid bin thabit wa rijalun radiyallahu anhu da wannan kuma zaki Allah ya jaddada su waɗannan sahabbai su suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manyan gwara zaki kenan manyan waɗanda aka musu wato suka samu wani irin tagomashi a cikin musulunci waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada waɗansu alamu na cewa lallai su mutanen kirki ne kuma Allah subhanahu wataala ya shaida ya shaida da haka Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Ubada shi ma ya tashi an fita tare da shi wa Mu'adh bin Jabal da Mu'adh bin Jabal wanda yake ɗaya daga cikin kuttabul wahayi masu rubutan wahayi kenan alqur'ani daga ya sauka Mu'adh bin Jabal iya daga cikin waɗanda manzon Allah ke kira su su rubuta mu'adh bin jabal wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'lamu ummati bil halal wal haram mafi sani cin al'umma ta wajen sanin halal da haram in dai kana neman da ya san halal da haram cikin addinin musulunci ka nemi mu'adh bin jabal wanda malamai suka ce ba abun mamaki bane mu'adh bin jabal ya samu reno ne irin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam renon manzon Allah ya samu a hannun manzon Allah ya samu reno mu'adh bin jabal duk da wannan matsayin nasa mu'adh bin jabal ya samu matsayi mai girma hatta kai da mu'adh bin jabal ya kasance matsayin shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya konkwadi ilimi ilimi ya kwasa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi min ma'ani hal asil daga mabubbuganta wanda wanda yake na asali daga ubayy bin Ka'ab shi ma mahaddicin Al-Qur'ani kaga duk an jira mahaddata Al-Qur'ani Ubay bin Ka'ab an ba kuma ta ba iya daga cikin wanda Sayyidina Umar ya sanya shi shi da tamimu dari su dinga yin limancin tahajjud a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah yayi wafati ya koma ga Allah Ubay bin Ka'ab cin Alƙur'ani mai girma to waɗannan gwaraza da Zaid bin Thabit shi ma ɗaya daga cikin marubuta Alƙur'ani mai girma duka suka taso suka rako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabi sai aka dago manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaro din fa aq'adahu fi shijrihi sai manzon Allah ya zanar da shi fi shijrihi a cinyarsa kaga da manzon Allah sassan ya zo tunda ai ga babban likita ya zo ai babu likita fiye da manzon Allah duk wani likita ai dan tuwa ne yana gwadawa ne kawai ko zai samu dace amma ga likitan da zai bada magani nan take idan ya bada addu'a magana ta kare ai to nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaunar da wannan yaro fi hijrihi kaga an ce asabi kaga ya nuna yaro ne kankani sosai domin in aka ce asabi to yaro ne kwata-kwata wanda bai fi shekara goma ba domin daga kaji an ce gulam to yaron da ya kai shekara goma sha biyar zuwa shekara sha bakwai zuwa shekara sha takwas ina ba ta mun gane shekara sha biyar sha shida sha bakwai wannan shi ne gulam kamar da manzo Allah ya kira ma Abdullahi bin Abbas ya gulam ihfazillah yahfazuk wannan shi ne gulam amma sabi daga shekara daga shekara biyar ana kiran mutum sabi ina fata mun gane sabi sabi har sai ya kai shekara goma sha hudu daga sha biyar kuma sai a kira shi ne gulam daga sha biyar sha shida sha bakwai ana kiran shi gulam daga ya shiga sha bakwai kafin ya je sha takwas za a kira shi murafiq mai tashin balaga Shi ne murahiq ina fatan mun gane to daga ya kai sha takwas kuma ya kai baligi kenan ya kai balagaggi to a lokacin za a dinga kiran shi shabun matashi kenan yana shabun har sai ya kai shekara arba'in dai yana kan shabun ina fatan mun gane daga ya kai kan arba'in kuma ya shiga arba'in da ɗaya za a kai shi kahal za kira shi me kahal jam'insa ne kuhuwani shi ne wanda yake zarce can katin namiji ina ba ta mun gane shine ka halto daga gama daga shekara 40 mutum yake zama cikakken namiji aiko to daga 40 din nan zuwa shekara 15 to ka zama shaykhun kuma ka zama dattijo daga 15 kuma zuwa sama shaykhun daga nan baka yi saka ƙara komai ba sai ka bari ko akwai abin da zai ƙara kuma daga nan shaykhun shi kuma shi kenan daga nan kuma sai ka bari Allah gafarta mana to sai aka kawo wannan yaro sai manzo Allah ya zauna da shi akan cinyarsa fa qa'adahu fi hijri wa nafsuhu taqa'u wa nafsuhu ran shi tana karkadawa za ta bar duniya wa nafsuhu taqa'a ay tataharraku wa tattari tana karkadawa alamar za ta fita a cikin jikinsa wanda yake nuna maka ran dan adam idan zai fita a cikin jikin a jikin mutum yakan zamo mutum ya fita a cikin hayyacinsa ran zai fita mutum ba zai iya ganin shi ba amma mamaci lokacin da ran zai fita a jikin jikinsa shi daga ya fito zai ganshi zai ganshi yana da gangan jiki amma gangan jiki ba irin na mutum ba gangan jiki babu wanda ya sai gani sai kai da ya fita a cikin jikinka za ka gan shi yana tafiya shi sa idan mutum ya mutu kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 100 da goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da lokacin da yazo wajen wajen wajen Sa'ad bin Ubada lokacin da shi ma zai rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da lokacin Abu Salma lokacin Abu Salma ne zai rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar lalle rai idan aka jamke shi ido sai kalle shi ya dinga bin kallo shi sa zaka ga idan mutum ya mutu zaka gan idan shi yana kallon sama ko yana kallon shi ana tafiya da shi zuwa cikin sama ba dama ya ce a dawo da shi ba dama ya ce ku dawo mun da ran ba zai yi ba a wannan lokacin da ran yake motsi zai bar jiki shi sa Allah subhanahu wataala ya ma al'ummar duniya ta haddi ya nuna to idan mutum ya isa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra idan ya kai taraqi ya kai daidai makoshi daidai wuyanka a lokacin akwai wanda zai ce to Allah na roƙa mai ya dan koma ya dan ƙara kwana goma tukunna akwai wanda isa babu daga ya zo daidai wannan gabar babu wanda isa wannan yake nuna maka ajali na dan adam a duniya in dai Allah ya hukunta ajalin ka ya kare to ya kare wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun babu wanda zai kara maka jiri kwana daya shi ta hadisi ya tabbata cikin sahih muslim in ka duba babi na hudu hadisi na 2038 lokacin da dan adam yake cikin cikinsa Allah yakan tura mala'ika ya zauna a cikin mahaifiyarka ka duba fa hikima ta Allah duk girman mala'ika sai ya rikida ya shiga cikin mahaifar kuma ya zauna sai ya tambayi Allah namiji ko mace sai Allah ce namiji in namiji ne sai ka zama namiji ya Allah shaqiyun yin amsa'i tabaqi ne ko ɗan aljanna sai sai Allah ya ce ɗan aljanna sai ya tambayi Allah arrizqu arzikin shi fa sai Allah madaukin saki ya faɗa mai sai a faɗa maka duk wanda zai zo duniya an riga an faɗa mai arzikin da zaka tara a duniya gaba ɗayan ka famal ajal ajali fa sai a faɗa mai ajalin ka kwana kaza zai zai zai kwana kaza a lokaci kaza zai mutu a daidai lokaci kaza abu kaza ne zai faru da shi amma gaba ɗaya kaga yanzu dubban musulmi ba to kuma abin da zai faru kenan idan aka faɗa maka ajalin ka to shi kenan kuma sai mutum ya zo duniya ya shigo gidan duniya hannun shi an nike hannun shi a rike ana ɗaga shi ana munna ana Allah sarki Allah sarki ana sarki an samu jariri ba san watakila watakila kwanaki kaɗan zai a duniya ba watakila za ka zama dattijo watakila za ka cika unguwa da yara watakila za ka haifi gari guda da ma ba ka sani ba yes akwai wanda kuma zai haifi ɗaya kawai wani ma ɗan ma ba zai haifa ba yadda ya zuwa ka zai koma Allah karim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi akan cinya wa nafsu taqa'u ran shi yana me motsi shine taqa'u ai ta taharraku wa tattariqu tana karkadawa shine ta taqa'u ran yana motsi yana karkadawa fa fadat aynahu sai idanun manzo Allah ta kwarara da hawaye kaga mai tausayi kaga limamin duniya gaba ɗayan sa ففاضت عيناه زي إذا نمز الله فقرا رجهواي فقال سعد في سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا يا من الله مي ونن كما فقال شي هذه رحمة ون رحمتي جعلها الله تعالى في قلوب عبادي وند الله سنيا تأزوجر باينسا idan kaga mutum ya ga abin tausayi zuciyar shi ta kwararar da hawaye to wannan tausayi ne Allah yake sanyawa a zukatan wanda ya so daga cikin bayinsa amma wani zuciya shi a kekeshe take kamar da aka samu akal wanda ka duba cikin al-ihya mujallidi na hudu shafi na 334 ɗaya daga cikin magabata yake cewa daga cikin abubuwa na taɓewa a duniya su guda hudu ne na farko jumudul ainai kafewar idanu idanun kai kafe duk abin tausayi idan ka ba zai fitar da hawaye ba to mutum ya tabi Allah kare sannan na biyu aswatul qalb ƙeƙashewar zuciya zuciya mutum a ƙeƙashe sannan na uku tudun amal tsawon buri mutum sai bala'in bure-bure duk abin da Allah ya bashi kullum hange yake an bashi kuɗi amma Allah miliyan goma in ya sa miliyan goma miliyan ashirin ashirin talatin talatin tamanin tamanin casa'in kullum buri Allah kariya na hudu alhirsu fi duniya kwaɗayi a duniya waɗannan iya daga cikin duk dan adam da aka jarrabe shi da waɗannan abubuwa to abubuwa ne na tabewa kaga manzo Allah ta samu yana gani yana ganin abin da ya faru ko sai idan shi fara fita gani ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi Amiru Su'ara shugaban mawaka shine Ahmad Shauki Ahmad Shauki yake cewa wa idza rahimta fa anta ummun aw abun fi dunya huma rahma'u idan za ka yi tausayi kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to manzan Allah ne tausayi ne irin na uwa da uba ka duba uwa fa tausayinta daban uba daban to manzan Allah gaba ɗaya tausayin gaba ɗayan haɗa mai irin na uwa da uba ne wannan a duniya ai su ne masu tausayi in dai aka ce mahaifin mutum bai ji tausayinsa ba uwarsa ba ta ji tausayinsa ba to a duniya kwanda zai ji tausayinsa to a nan babu wanda zai ji tausayin ka manzo Allah sallallahu yana gani kawai fa fadat aina wa idanu manzo Allah farar da hawaye sai sa'ad bin ubada ce ya rasulullah hadihi wannan kuma fa sai manzo Allah ce hadihi rahmatu ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi ai shi ma sa'ad bin ubada an ba kuma ta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1304 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 924 shi ma sa'ad bin ubada lokacin da ya zo rasuwa ai manzon Allah ya je gurin kan gawar shi sa'ad bin ubada da abdurrahman bin Awu. ina fata muna ganewa lokacin da manzo Allah ya je yana zuwa kawai sai manzo Allah ya san kawai je ga alamar sa'ad bin ubada shi kanka wanda aka je wajen wajen wannan dan manzon Allah din shi kanshi sa'ad bin ubada kawai da ya ga manzon Allah ya zo ya zo ya tsaya akan gawar shi sa'ad bin ubada lokacin da manzon Allah ya tsaya sai abdurrahman bin Awu kawai sai ga manzon Allah idanunsa ya fara kurar da hawaye sai ce haba ya rasulullah sai manzo Allah ce innal la'ayna tadma lallai idanu ita ce take yin hawaye ina fata mana ganewa wala yu'azzabu fi dum'il ayn ba a azabtar da dan adam a wajen Allah kan idanunsa ya kwarar da hawaye in dai idanunka ne kwarar da hawaye wannan bai daga cikin abin da za maka uku ba wajen Allah da idanu ne kwarar da hawaye dama sharadi shine mutum idan ya furta hawaye haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi na 1303 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2315 nan ma manzon Allah lokacin da ɗansa Ibrahim ya zo da rasuwa ai manzo Allah ta sani ya zo wajen inda Anas bin Malik yake bada labari ya ce manzo Allah yana zuwa wajen wajen Ibrahim sai manzo Allah ya ga ran shi ta tudu tana wato kokarin fita nan take sai manzo Allah ya fara fitar da hawaye nan take nan take shi ma din abin nan Abdurrahman bin Auf sai kalmar zaci haba ya Rasulullah sai manzo Allah kam yace a innal ayna latadma wal qalba yahzan ولا نقول إلا ما يبي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون إن take لتدمع أي ko wa تكي هوايكو وإن القلب يحزن كما زوجة تكي بي بإن ciki. lallai mu dangane da rabuwa da kai Ibrahim muna masu bakin ciki kuma mu mun yarda da hukuncin Allah kaga yarda da hukuncin Allah kenan wannan yake nuna maka idan mutum ya zo saboda tausayi kaga idanunsa yana fitar da hawaye wannan tausayi ne da Allah ke sa shi sa manzo Allah ce hadihi rahmatun wannan rahama ce rahama ce ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi wanda Allah ya sanya ta a cikin zakatan wa bayin shi duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da rahama to Allah sai sanya mai domin rahama tana zuwa da ma'anoni ko da cikin alkur'ani mai girma ka duba rahama tana zuwa da ma'anan sunan ruwan sama kamar da ubangiji ta Allah cikin sutun shira kace wa huwa alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata yana yada rahama ka wata rahama yake nufi ruwan sama yake nufi sannan ar-rahma tana zuwa da ma'anan tana zuwa da ma'anan arziki kamar yadda ubangiji ta ala ce qul law kuna tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum kashe al-infaq ina fata muna ganewa kaga khaza'ina rahmata rabbi taskokin rahmar ubangiji na me yake nabi anan arziki yake nabi sannan ar-rahma tana zuwa da ma'anan lafiya kanta kamar da ubangiji ta ala labar ta mana yake cewa a cikin suratu suratu zumar yace au aradani bi rahmatin aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati nan bai ake nufi kenan lafiya ake nufi sannan ar-rahma tana zuwa da ma'anan littafin da aka saukar da shi wanda yake siffanta littafin at-taura wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahma sannan kalma ta rahma tana zuwa da ma'anan suna ta aljanna inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin sannan kalma ta rahma tana zuwa da ma'anan an-nusra taimako na Allah kamar yadda ubangiji ta'ala yake labarta mana a cikin a cikin suratul azab qul man dhal ladhi ya'timukum min in arada bikum su'an aw arada bikum rahma sannan kalma ta ar-rahma tana zuwa da ma'anan an-najatu min azabin niran irata iratarwa daga azaba ta wutar jahannama kamar da ubangiji ta'ala yake cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim kaga wani ya nuna maka rahama tana zuwa da ma'anoni da dama ko to sanin ar-rahma asalinta tana zuwa da ma'ana ne in dai ba ta zo da wani ma'ani ma'ana wanda yake keɓantacce da aka ambace shi ba to lallai tana nuna ma'ana tausayi ake ne shi sa idan ka duba shi alqur'ani mai girma kalma ta arrahma rahma ra'un ha'un mimun ta zuwa cikin alkur'ani mai girma guri 315 to shi sa manzo Allah sai yake cewa hadi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wannan rahama ce wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ta a cikin zakatan bayinsa ina fata muna ganewa wa fi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadi a cikin zakatan wanda ya so cikin bayinsa wa inna ma yarhamu Allah hakika Allah yana jin kai ne min ibadihi ar-rahama'u daga cikin bayinsa wanda suke ar-rahama'u majin taukayi kai ma idan kana jin tausayi sosai Allah ji tausayin amma idan kai baka jin tausayi irin wanda zuciyarsa kullun a kekeshe yanzu akwai mutumin da duk inda aka yi wani zai bar duniya to wallahi ba zai taba jin tausayin sa ba akwai wanda saboda rashin tausayi a zuciyarsa zai iya kashe kowane ne akwai wanda saboda rashin tausayi kowane ne yana ganin sa yana mutuwa ran shi yana fita cikin sa amma ko tausayi ba zai yi ba zuciyar ma a kekeshe take Allah Allah yake ma ya tafi wani ba ya saba sai ya kan tokarar sa so da rashin tausayi irin ta dan Najeriya mutum ne fa yanzu zai zo a yi hatsari ana kokarin a ce ana kokarin a cece shi amma kokari yake lalibe jikinsa ya dan kwashi kudin da yake jikinsa wai wani an zo ana kokarin a lalibe a jikin jikinsa ya karye fa a gurin yana kokarin yana ihu yana ciwo ne a gurin kai hakuri kai hakuri yana ida ina cire su ce ba kyau saboda rashin mugunta rashin tausayi yanzu nan sai ka ga wani abu ya faru da kai ka zo ka samu kamar misali jami'an tsaro musamman polisawa eh an fi sabawa da su in kai juyin duniya kana dan Allah ji tausayin ka dai hannun yaci in ka matsa kana dan Allah zai ce kai ni ba aikin Allah nake ba kaga aikin shedan yake kina duk inda kai da dan Najeriya babu tausayi a zuciya to duk mutumin da kaga babu zuciya babu tausayi a zuciya to shi ma Allah bari ji tausayin sa ba hadisi ya tabbata cikin as-sunan al-kubra hadisi na 7304 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari 7303 manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah da kansa yana cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahama ta ta riga yi fushi nan ji Allah to tunda Allah mai tausayi ne to dan me mutum ba zai zo mai tausayi ba ka ga wani yana dab zai mutu ka ji tausayin shi ka duba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan Abu Talma lokacin da zai zai bar duniya saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take manzo Allah mai addu'a addu'a mai tsada guda biyar manzo Allah ce Allahumma ghfir li abi Salma Allahumma ghfir li abi Salma وارفع درجته في المهديين واجعله واخلفه في عقبه في الغابرين واخلفوا في عقبه في الغافرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفتح له في قبره ونور له فيه وانا أدوى إيمان ذا الله من أجير أبو دابير يا الله كغافر تام أبو سلمة دم متمن دي برن دنيا تو أنا دعاتر متن قرنا ميوانا أدوى kana ganin alama zai bar duniya to kai kokari ka faɗa mai wannan kalmar amma akwai mutanen da mutum zai bar duniya ba ruwan shi bane wannan kamar auna saboda rashin tausayi malamai suka ce babu wanda yake mafi kangararre a bayan ƙasa wanda zuciya shi tafi kowa kike sha kamar fir'auna al qutbi yake cewa saboda rashin tausayi irin na fir'auna sai da ya kashe mutum sai dai jarirai dai dai guda dubu ɗari tara duk dan neman ina annabi musa ke a gama da shi haka ya dinga nema yana kashe 'ya'yan mutane lokacin da matar shi ma ya ga alamar ta zo za ta alamar ta karfi musulunci tana tare da annabi Musa alaihi salam ya sanya aka zo aka daddaure ta aka daura hannayenta aka daura kafafunta aka mata daurewa ta ko'ina wannan daddaure da aka yi ya ga alamar cewa fa lallai wannan matar fa alamar didid da aka ta yi imani da annabi Musa alaihi salam da aka daddaure ta ya sanya aka ɗauko waɗansu ƙatar dutse ya ce a sauƙe a kanta da ta ga alama za a sauƙe dutsen zai iya halakar da ita nan take kawai sai sai ta ɗaga kanta sama tana ɗaga kanta sama sai ce rabbi binili inda ka baitan fil janna ya Allah ka gina mun gida a wajen a gidan aljanna tana faɗan wannan addu'a sai ga Fir'auna ya tawo da tawakkata yana zuwa daidai gurin yi wannan addu'a kenan kawai Allah sai ya sanya aka dan mata wani irin kamar sai aka dan bude idanun ta kaga gidan aljanna ko sai ta fashe da dariya Fir'aun ya gani sai ce kun ga ta haukace ko ta haukace kun ga abin da take shi haukaci bai san me ta gani ba ta haukace sai nan ta ce ko sai aka tana dariya tana dariya nan aka aka gama mata azaba ta koma ga Allah ta samu abin da ta samu to mutane idan suka zama ba su da tausayi to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai gama da su a nan cikin najeriya a wata jiha daga cikin jiha cikin najeriya wani bawan allah yana sai da nama kullum wani mai kuɗi zai dinga zuwa ya zo gifta ta kusa da shi ce da allah zo siya min da nama kullum yana sai mai da nama wata rana ko sai ce da allah mu je na zaka dan gyara mun waɗansu dabbobi a gida sai ce bismillah mu je suna zuwa gida kawai aka shigar da shi wani ɗaki kawai sai ga an zaro gawa an ce gyara wannan ko sai fashe da kuka yana cewa ba zan iya ba sai ce a ah, ba za ka iya ba to shikenan ba za a kira wani ya zo gyara ku gaba ɗin ku kada abin rage rashin tausayi a duniya yana ji yana kallo haka bawon allah nan yana gyara shi yana kuka saboda kwakwalo shi ba za ta iya ɗauka ba haka ya haukace da aka kake shi ma ya haukace sai da ya haukace aka dinga mai magani da addu'o'i ya dawo cikin hankalinsa aka tambaye shi shine ke ba da labari yake cewa ya ga abun mamaki da rashin tausayi a duniya ba a ce wai yau shine yake gyara mutum kamar yana gyara akuya to wannan shine rashin tausayi ka gaya mun waɗannan da ba su da tausayin Allah zai yi tausayin su zuciya ta kekashe ta bushe zuciya babu alamar tausayin babu tausayi to su ma Allah subhanahu wataala ba zai ji kansu ba shi sa manzo Allah ta zama cewa fi qulubi man sha'a min ibadi Allah yana sanya a cikin zukatan wanda ya so cikin bayin sa ne wa inna ma yarhamu Allah Allah yana jin kai ne min ibadi cikin bayin sa ar-rahama masu jin tausayi ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin cikin cikin musnad imam ahmad hadisi na dubu ashirin da ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai manzo Allah yakan kira ƴaƴan wato kawunsa al-abbas bin abdul muttalib ubaidillah da abdullahi manzo Allah ya dinga zuwa yana dan rigegeniya da su yana dan guje-guje har idan wani ya wuce sai manzo Allah ce man sabaka ilayya falahu kaza wa kaza duk wanda ya wuce ni to yana da kaza da kaza sai su dinga dan wasa saboda tausayi irin manzo Allah idan kuma aka gama wasan sai manzo Allah ya dauko ya dauko su ya sanya su a cikin sa ya dinga dan sumbatar su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin wato as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi hadisi na 2300 da tamanin da biyu manzala salama hatta idan yana cikin sallah ya tajawwazu fi sala yana takaita sallah saboda idan ya ji kukan yaro jinjiri yana kuka saboda kada mahaifinsa ta takura cikin sallah mutum ya zama mai tausayi a cikin zuciyarsa idan ka ga yara kanana kaga mutum yana dan sanya yara yana dan kiran su yana dan janyo su jikinsa to akwai tausayi a jikinsa amma wanda ga ga ka gaina ka abu kawai sai zama kawai kaga alamun babu wani tafiya zuciyarsa to karka ji tausayin sa kai ma ba za ji tausayin ka ba kaga idan mutum ya shiga cikin hannun mala'iku ba magana tausayi kenan Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke ittifaqin fito da hadisi wa ma'ana taqa qawdin nan tataharraku wa tattari tana motsawa tana jirkitawa tana kaiwa da komowa za ta bar duniya wannan hadisi kenan guda ɗaya da makaranta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mufidin al-akhirah abin da faɗa daidai Allah sanya a mizani abin da kuke da ubangiji ta'ala ga barkan hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh there is this